وعلى كل من اقتفى أثرهم إلى يوم تقوم فيه الخلائق أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله للبنت في رحاب الإسلام قيمة ومكانة فهي رمز الحياة وعنوان العفة وصانعة الأبطال ومربية الأجيال لقد أنزلها الدين الإسلامي منزلة الحب والاحترام وجعل لها بحكم فطرتها وطبيعتها رعاية خاصة إعدادا للدوي الكبير الذي ينتظرها في الحياة لتكون زوجة صالحة وأم المستقبل وخير النساء من تعي دو دورها التربوي والأسري فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه, أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده متفق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبا لبنات رباهن فأحسن التربية أربع بنات كلهن من السيدة خديجة رضي الله عنها ولدن قبل الإسلام وهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة فأما فاطمة رضي الله عنها فقد ولدت قبل النبوة بخمس سنين وزينب تزوجها العاص ابن الربيع ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بعد رقية لقد أدركنا الإسلام وأسلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعشنا في كنفه عليه الصلاة والسلام وعاش معهن لحظة لحظة من الولادة إلى الوفاة فكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها تأخرت بعده بستة أشهر وفي بيان هديه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع البنات ما رواه أبو داود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا وفي رواية حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها أيها الإخوة الأكارم في هذه القصة أو هذه القصة تحمل في طياتها مغزا تربويا بليغا في حسن التعامل مع البنات وهناك أحاديث أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان منها كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى البنات وجعل من, من يحسن إلى اثنتين أو ثلاث منهن رفيقه في الجنة وكفى بذلك فضلا وفخرا وأجرا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه الحديث خرجه مسلم في صحيحه وإحسان تربية البنات حجاب من النار عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة خرجه ابن ماجه وأحمد وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين قال وإن كانت اثنتين قال فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة الله أكبر هذه هذا هو شرف تربية البنات فتربية البنات شرف للمسلم وأسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأكارم إن هذا الهدي النبوي في التعامل مع البنات هو بداية لمنهج جديد وطي صفحة الجاهلية الأولى التي كان جل أناسها لا يأبهون بولادتها لا يأبهون بولادتها قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون هؤلاء القوم قد خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم كما قال جل جلاله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم لقد كان, لقد كان ميلادها في الإسلام فرحة كبرى وبشارة عظمى فهي ريحانة الحاضر وأم المستقبل كتب أحد الأدباء يهنئ صديقا له بمولودة أهلا بعطية النساء وأم الدنيا وجالبة الأصهار وجالبة الأصهار والأولاد الأطهار والمبشرة بإخوة يتسابقون ونجباء يتلاحقون أيها الإخوة الأعزاء قال تبارك وتعالى وليس الذكر كالأنثى فهناك فرق كبير بين تربية الأولاد وتربية البنات بسبب, الاختف... بسبب الاختلافات الخلقية والنفسية وهذا ما يجب أن يأخذه الوالدان بعين الاعتبار أثناء التعامل معهم وأن... ويجب عليه أن يدرك طبيعة تكوين البنت والمشاعر التي تنتابها مع مراحل نموها المختلفة فإعداد الفتى عن الفتاة يختلف فإذا قاربت البلوغ تعلم الأدب والحشمة والحياء وتلزم بالحجاب وتلزم بالحجاب وبقية الواجبات وتتدرب أو تدرب على أعمال المنزل وكل ما يساعدها لتكون زوجة ناجحة وأما مثالية وهناك عدد من الجوانب في بناء شخصية البنت والفتاة يجب أن يحرص عليها الوالدان ومن ذلك البناء الروحي فالروح أهم من الجسد وهي محل العقيدة والقيم وتربية الروح بتقوية الصلة بالله عز وجل في كل لحظة وذلك بالعبادة والطاعة وكلما توجهت الروح إلى ربها وخالقها وباريها نمت وترعت وترعرعت وإن احترفت عنها ذبلت وضعفت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وفي البناء الاجتماعي ينبغي أن تلقن الطفلة قواعد السلوك الاجتماعي بتأديبها على الآداب الشرعية في المأكل والمشرب والملبس والتخاطب والزينة وما إلى ذلك وفي, وفي البناء الأخلاقي جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقد كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فترب فتربى أو تربى الفتاة منذ نعومة أظافرها على الصدق والعفة والمروءة والستر وتخلق البنات بخلق الحياة فهو حارس أمين من الوقوع في الرذائل قال تعالى في قصة العبد الصالح فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فحياتها وحركاتها يهذبها الحياء وفي والحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير وحسن اختيار الصديقة مسألة لا مساومة فيها فالصداقة لها تأثير بالغ في حياة الفتاة فصديقات السوء كالشرر الملتهب إذا وقع على شيء أحرقه والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف ومما يعين على تربية الفتاة التركيز على حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنشئتها منذ الصغر على الدين والفضيلة وتغذية ذلك بقصص أمهات المؤمنين وسير الصحابيات الماجدات وفضليات نساء المسلمين أيها الإخوة الأكارم التربية الصحيحة للفتاة تعاون بين الأب والأم والتفاهم بينهما لتؤتي التربية أكلها والأسرة السوية روابطها قوية يسودها الشعور بالطمأنينة والاستقرار وتفكك الأسرة بالطلاق والشقاق كل يهيم في واد وهذا يولد جفوة تتراكم أضرارها فوق بعضها على واقع الفتاة وقد ينكشف الغطاء بعد فوات الأوان عن سلوك غير حميد والجو العائلي المضطرب يسمح بالاختراق أو الاقتراب مع شعور بالقلق والهم إذا نشأت البنت في بيئة صالحة فإننا بذلك نضمن بإذن الله بناء فتيات مؤمنات وبناء فتيات مؤمنات وبنات قانتات يكن للمصدر أو يكن مصدرا للفضيلة والتقوى قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله تحقيق التربية آه، تحقق التربية هدف كبير في حياتنا وخاصة في هذا الزمن العصيب الذي اضطربت اضطربت فيه الأمور وتغيرت الحقائق أصبح المنكر معروفا والعقد صحيح ودعاة الشر ودعاة الشر يستهدفون ديننا عن طريق البنات وعن طريق فلذات أكبادنا فيجب علينا أن نستيقظ وأن نستيقظ من سباتنا ومن نومنا لأن الدول الكبيرة والدول المتعجرفة هي وضعت خططا كثيرة لإفساد هذا الدين والدولة النيجيرية من الدول المستهدفة علم ذلك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 الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اختفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ينقوانا ما سدرجا من قوديا قال الله تبارك وتعالى Ubangijin جنتالكي muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ina salati da sallamewa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da alayensa da sahabbansa da duk wani wanda ya fi tattakinsu da kyautatawa har zuwa ranar gobe kiyama bayan haka ‘yan uwa bayin Allah ku ji tsoron Allah matuƙar tsoro kuma kada ku yadda kada ku kuskura ku mutu face kuna kan addinin musulunci Allah ya tabbatar da digadigai na da naku kan wannan addini mai albarka ya ku bayin Allah lallai ita kamace a inuwar musulunci tana da matsayi mai girma domin ita matashiya ce alama ce ta kamewa ita ta hanyar mace ake samar da al'ummomi ta hanyar mace. ake tarbiyyantar al'umma da ake sanya kyakkyawan zato a kansu lallai addinin musulunci ya tsora ya mace a wani matsayi na soyayya da kuma girmamawa ya sanya ta da yanayin halittarta da sinadarin da Allah ya halicce ta da ɗabi'ar da Allah ya tsora ta a kai Allah ya sanya ta ita ce mai tarbiyyantar al'umma ita ce wato mai kulawa da al'umma shi yasa aka ba ta kulawa ta musamman saboda ne saboda abin da yake sauraranta nan gaba na ta zamto mata ta kwarai ta zamto uwa ta gari kuma mafi alkhairin mata su ne matan da suka gane a wato nauyin da Allah ya rataya a wuyansu na tarbiyyar gidaje manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ya yabi matan Qurayshawa kuma wannan yabo da ya musu abubuwa ne guda biyu yasa suka samu wannan ɗaukaka, suka samu wannan girma suka samu wannan wato lambar yabo abu na farko matan Qurayshawan nan suna kulawa da yara da tausaya wa yara suna ƙanana kuma waɗannan ƙananan yaran mata suna shiga ƙarƙashi, lura da tattaunawanmu a kan tarbiyyar ƙaya mata ne a mahanga ta addinin musulunci Kula wannan da suke yi da ƙananan yara da kuma kulawa da mazajensu musamman cikin abin da mazajen suka mallaka na dukiya ba sa wasa da ita ba sa almabazzaranci a gidan ba sa lalata dukiyar ba sa mu'amalantar mazajensu wato ta ɓangaren tattalin arziki da cin amana da zamba cikin aminci kun gani kenan mu ma idan matanmu suka ɗau wannan mayafi suka yafa suka ɗau wannan kwarjalle suka ɗaura Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su irin wannan falala za su samu wannan lambar yabo manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance wato mahaifi ne na 'ya'ya mata ‘ya'yan shi galibi mata ne shi ya sa al'imamu Ahmad ibn Hanbal idan aka ba shi labari an masa haihuwa yakan tambaya me aka samu idan aka ce ‘ya mace aka samu sai ka ga farin cikin shi ya ƙaru farin ciki ya sake dabaibaye shi ya lullube shi ya bayyana a fuskar shi yana mulmushi in aka tambaye shi me yasa yace saboda annabawan Allah sun kasance iyaye ne na ƴaƴa mata to hakan nan ma fiyayyen halitta annabin rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya kasance mahaifin ƴaƴa mata ne ya kyautata tarbiyyarsu ‘ya'yansa mata su hudu gabaki ɗayansu daga wana na Khadija ne ‘ya'yanta ne an haife su kafin zuwan musulunci kafin mai zuwan musulunci kada wani ya ce kafin hijira a kafin zuwan musulunci ga baki ɗayansu ya haife su su ne zainab da kuma rukayya da ummu kulsum da fatima kalubale kalubale da yawa cikin mata a wannan zamani da ma mazajen da za ka tirke su ka tambaye su sunayen ƴaƴan biyayyen halitta sai ka sha ba mamaki ba za su iya jero maka ba matan idan mata ce mazan ballanta ka ce a kawo maka su ga baki ɗayansu sai ka ga mutum yana ta sassarfa a magana amma za a iya kawo wace ce ta fito a fim kaza wace ce ta shiga industry a wannan shekarar to nan siriri nawa ta yi wane ya gaura wane mari darakta ya koruwance ba ƙara sassin da ita ba za a bayyana ma daki daki daki amma kuma ɗayan biyayyen halitta wanda sanin sunayensu da soyayyarsu hanya ce mai tsirewa zuwa aljanna da yawa al'umman ba ta sani ba ya kamata mu farga mu tashi daga wannan bacci su wayannan 'ya'ya su hudu duk an haife su kafin annabta da shekaru amma na fatima ita an haife ta kafin annabta da shekaru biyar ita kuma zainabu ta haifi al'ar ibn rabi Allah ya ƙara masa yadda ruƙayya da ummu kulsum kuma sun auri sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu an an aura mishi daya ta koma zuwa ga mahaliccinta aka ƙara mishi ɗayar ta sake komawa fiyayyen halitta ce damuna da wata damun ƙara maka wannan zai nuna ma maki mutumin da ya zamto makiyinka za ka aura mishi yadda kake so tsokarka jininka abin farin cikinka kun ga kenan wannan yake sake bayyana mana karara waɗannan abokan annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen kwarai ne nagari ne kuma mutane ne da suka zauna da shi a duniya tare da shi sannan a ranar gobe kiyama ma za su kasance tare da shi ‘yan uwa masu daraja lokaci ya ja sosai lura da 'yan matsala da aka samu amma dai zan yi ƙoƙari in takaita waɗannan ‘ya'ya na shi duk sun rayu da shi sun rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam mataki bayan mataki mataki bayan mataki kuma duk sun musulunta tare da shi amma dukkan su sun rasu kafin ya rasu sai guda ɗaya kawai ita ce na na Fatima Allah ya kara mata yadda ta samu jinkiri sai bayan rasuwar shi da watanni shida ta koma zuwa ga mahalicinta cikin haske na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wajen tarbiyyantar ƴaƴa mata da mu'amala da su an samu hadisi daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda uwar muminai uwar mu uwar wanda yake so ya rabauta Allah ya sanya mu cikinsu. su sai dai ba taba ganin wanda yake kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wurin nutsuwa wajen zama da tashi da murmushi da haba-haba da mutane da kuma yanayin wato sanya kaya da yanayin tafiya kamar yadda malamai masana fashin bakin maganganun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka yi bayani shi ya sa ma Aisha a ciki take cewa idan na na Fatima ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙe idan ya miƙe ya riƙe hannunta idan ya rike hannunta ya sumbace ta idan ya sumbace ta ya zauna da ta a wurin zamanta ina haƙƙin da ya kai wannan ina wato maganganu da ake na kulawa da haƙƙin 'ya'ya mata da yawa ba sa ziyartar ‘ya'yansu mata ba wai dan musulunci da yi ba al'adu ne ka ziyarci ka ya mace a gidanta abu ne na alkhairi ka nuna mata alkhairi da farin ciki wannan ne musulunci rashin zuwa ɗin da rashin kulawa da rashin bibiya ba musulunci ba ne ko da musulmai sun yi aiki da haka gafiyayyen halitta idan ta ziyarce shi haka yake ita ma tana ganin ya shigo za ta miƙe ta tarbe shi ta rike hannun shi ta sumbace shi sannan ta zaunar da shi a wurin zamanta fiyayyen halitta annabin rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi wannan kissa tana kunshe da wato tarbiyya da ya kamata mu tsaya a kanta mu yi ƙoƙarin kwatanta ta a rayuwanmu ta yau da gobe wajen kyautata mu'amala da 'ya'ya mata kai 'yan uwa musulmi da ma ya wuce haka kun ga dai sallah rukuni ce ta addini farilla ce amma fiyayyen halitta zai ɗauki umama ‘yar zainab da ya gabata jikashi yana rike da ita yana sallah ina kulawa da ya mace sun tana jaririya ga shi nan a musulunci yana rungume da ita yana ganawa da mahalicinsa amma bai sauke ta ba sai ya yi hujjada ya ajiye ta idan ya miƙe ya sake ɗauko da kuma ya rungume ta ya ci gaba da munajati da mahalicinsa wannan yana sake nuna mana muhimmanci da musulunci ya baiwa ya mace ya kamata mu kula da wannan sosai ‘yan uwana masu daraja hakika manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗaitar da mu game da yi wa ‘ya'ya mata tarbiyya har ya sanya ma duk wanda ya yi wa ‘ya'ya mata biyu tarbiyya ko uku zai zamto tare da shi a ranar gobe kiyama aljanna wannan ya ishe ka falala ya ishe ka girman lada ya yi shi mutum ɗaukaka a ce za ka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya ɗau nauyin ƴaƴa mata biyu ya kula da su domin idan aka ce kula wannan akwai kulawa da abin da za su ci kulawa da abin da za su sa kulawa da tarbiyyarsu kulawa da karatunsu rayuwar zuciyarsu har su ka balaga za ka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama haka nakan buga wani misali duk da cewa abin da man na buga misalin da shi ba wai suna tarayya ba ne wurin falala yanzu a zamanin nan idan ana cikin tsaka na kayi ko falastinawa da ake cutar da su wasu kasashen ba abin da za su iya amma za ka an taru ko ana eh, zanga-zanga za ga mutane suna ta haka kuma idan falastinawa suka ga haka cewa wani yana son mu ya mun ji daɗi haka fa yayi yana wata ƙasa sun ji farin ciki to ina ka kai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce haka wanda ba tantama ba maganar saba alƙawari haka mu kula da tarbiyyar mu mata akwai damuwoyi masu yawa kuma zan yi ishara ga wasu ku yi haƙuri ɗan uwa ba wai dan tonan sirri ba idan mutum bai san me yake ciki ba ba zai farka ba amma akwai matsaloli da suke binne zan yi ishara zuwa ga wasu mu je domin ni in gyara kai ka gyara kowa ya gyara kuma duk unguwannin mu na bincika akwai wayannan abubuwa wajen wata ɗaya da rabi kenan ina bibiyar wannan abu kuma duk da yaƙini ba maganar wai tantama abu ne ina da ni shi ɗari bisa ɗari za ku ji wani ɓangare daga cikin shi insha Allah ko da a ƙarshen wannan hudu ba a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ya yake cewa duk wanda yake da 'ya'ya mata uku ya yi haƙuri da su ya ciyar da su ya shayar da su ya tifatar da su daga wahalarsa za su kasance mai shamaki daga wuta a ranar gobe kiyama wane ne baya son ya samu shamaki wane ne baya so a sa katangar karfe tsakanin shi da nama? na san kowa yana so duk wani mutumin kirki yana so Allah ya hore mana a wani ma hadisin cewa ke idan yana da ƴaƴa mata uku yayin ladabtar da su ba za ba bulala ake nufi a nan ba yi musu tarbiyya ya ladabtar da su ya tausaya musu ya dau nauyinsu aljanna ta wajaba a kan shi Allah ya hore mana wannan falala har wasu ke cewa idan aka ce da annabi sallallahu idan yaya matan su ta zanto biyu ne fa yace ko da biyu ne har suke cewa da ma an ce mai ɗaya ko da ɗaya ba zai ce ɗayan ma saboda dukan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwaɗayin al'ummar shi wato ta samu kubuta ‘yan uwa wannan abin da kuka ji kamar wani sabon shafi ne wani sabon faifai ne na rayuwar mace kafin zuwan musulunci domin kafin zuwan musulunci wulakantacciya ce wulakanta ta ke binne ta ke yi idan ma aka bayyana wa mutum an haifa mashi mace sai ka ga fuskar ta turbi ne bakin ciki ya lullube shi baya so ma ya haɗu da mutane sai wancan kwaron wancan lungun yana oto waje da mutane domin yana bakin ciki da abin da aka mai bishara da shi shin zai rike wannan garne cikin kasance a ita nuna shi wane ya haifi ya mace wane ba ya samu kaza zai rike a haka ne ko kuma zai je ya binne sai amma da musulunci ya zo sai aka sake buɗe sabon faifai sai aka sake buɗe sabon shafi na matsayin ita ya mace kuma yadda mutane sun riga sun yi asarar eh, addininsu sun yi asarar ƴaƴansu da kuma hankulansu ɗan uwana masu daraja lallai haihuwar ya mace ta zanto farin ciki ne mai girma a musulunci domin ita ce uwar gobe har ɗaya daga cikin masu iya magana ya rubuta wa ɗan uwansa yana mai yana mai yana sa mai albarka ko yana taya shi farin ciki da haifa musu ɗa mace da aka yi ce madalla da kyautar mata da uwar duniya da kuma mai janyo wato sirkai da 'ya'ya masu tsarki wacce kuma take ba da bishara da 'yan uwa wanda za su yi ta wa juna da kuma zarata wanda za su ta biyewa juna ‘yan uwa maza iyaye mu sani cewa namiji daban yake da ya mace Allah ya ce wa laisa zakaru kal'unsa duk suna da rai akwai abubuwa da Allah ya tara su a ciki suke tarayya amma wurin tarbiyyar ya mace kada ka ce yadda kake yi tarbiya wa ɗa namiji haka za ka yi wa ɗa za a iya samun damuwa za ka sai ka nutsu akwai abubuwa da suke bukata na musamman tarbiyyar zuciyarta idan ta kusanci balaga to ai kokari a karantar da ita kunya dama kunyar ɗabi'ar ta ce idan haka ci gaba da koyar da ita miƙewa za ta yi dama tana son fitra halittar da Allah maɗaukacin sarki yayi mata sa'annan a karantar da ita aƙida zuciyarta ta rayu zuciyarta ta yi ne ta rayu kada a yi ta maganar raya gangar jikinta da yawa iyaye maza ba sa damuwa da yaya ‘ya'yansu mata suke rayuwa ya kamata abinda za ta ci abinda za ta sa tufafinta me take bukata ya kamata ne yanzu da ban tambaye mu a masallacin nan gabaki kowa ya ba kan shi amsa shin ‘ya'yanka mata kana bibiyar tarbiyyar tun suna ƙanana har dab da lokacin da za su balaga ga wata tambayar shin ka san lokacin da ƙyarka ta fara jinin al'ada da yawa ba sani ba akwai wani bawan Allah da yake birge na Allah ya bashi shi ‘ya'ya mata da yawa amma ko albashi ya ɗauka idan ya je cefa ne suna nan ya san lokacin da suka fara al'ada sannan in ya yi wata kowace zai siyo mata katan na always na kunzugu da za ta yi na jinin al'ada amma yanzu iyayen maza da matan yawanci babu ruwansu da wannan zai siyo ɗan turare da suke bukata tana bukatar kawa tana bukatar kwalliya a wa man yulashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin yawanci iyaye damuwarsa ba za ta taso ba sai an kawo sadaki to dai ni dai na je na ba eh, karan bana na bashi eh, na bashi deposit an fara ma gadan an fara gadan yanzu kujerin ne kawai nan za ka ji iyaye maza sun damu ya gama kujerin yanzu ne katiba ce kawai damuwa ta babu ruwan shi yaya ta take zuciyarta ɗabi'unta kunyarta ba za ka ji ya kula da su ba sai an zo magana aure ta yaya muke tsammani ya'ya ba za su yi ta dawowa ba ana aure akwai wani statistic yi haƙuri abubuwa ne na damuwa amma ku wallahi idan kuka ji ban gama cikin bidiya ba ko kun ji sake-sake da ake a wannan samun hukuma da a ce ana sanar da auren saki yadda ake sanar da aure wallahi za ku sha mamaki aure da dama da za a yi su suna nan masu yawa ba a jima ba ake rabuwa in ma a bar da ciki ko kuma an haihu me damuwar damuwar ba a kula da gina ɗan adam ba an kula da gina duniyar ɗan adam gina mutum kuma shi ne kan gaba sama da ginin gida kana ganin kana da 'ya'ya mata ka sake su gidaje sun yawa na lalata 'ya'yan mata suna nan a ramadan ana yi a garin nan yan uwa akwai gidan da ana ajiwar wata ya bar gidan iyalan shi ya ce ya karɓi biza ta kwana uku amma mu mata ne ƙanana suke ake kai su wannan gidajen wanda da a garin nan da wahala ta ga ƴa mace da ma kunyar da tufafi na addini tana nauyi sai ta yi calculation yaya za ta hau bayan mashin shekaru da suka wuce wanda tana cikin hijabin jarama musulunci ba amma tana shakka yan kuwa ku duba cikin mugunnin yanzu yara za su sa wani bina su ɗane ba mai magana hukuncin wando muke bin su sa wani wando lagen sa nan da yin su sa ta sa wani hijabi ta yi toriya da kanta ta hau makin ka gansu su biyu ko su uku suna manne kuma cikin unguwannin mu suke shiga fito kuma daga unguwannin mu suke fitowa iyayen suna gani wasu iyaye mazan maza ga suna daba su da abokin shi ya suka biya ce mai ka gane wa ce wancan kuwa ban gane ba a yau wani yana ce ka ga wannan sai dai a mai ɗaya da ya mutu wai gashi su uku suna kan mashin suna bayan mai goyin ga kayan da nasa amma yana cewa abokin ta gano wacce kuwa ‘yan na ce wanda muke zuwa hira wajen wajja da kai kuma wannan ba babu shi'o bil mas'uliyya ba wani abin nan kuma a gidajen mu suke fitowa wannan ba maganar wai waje ba ne. abubuwan suna da yawa ‘yan uwa ƙungiyoyi da suke ƙarƙashin ƙasa na lalata ‘ya'ya mata sun yawa yanzu da zimmar taimakawa ya'ya mata su ba su duk a buga da su a rayuwa wallahi suna nan da yawa kuma suna cikin unguwanninmu wannan ba ina ba ku ba labarin waiwai suna nan a ciki daga maganar jari daga maganar a haɗa kaza matan auye su fitar da su daga gidajensu ‘yan mata ko dama su ta fita ga harkokin wayar nan ga bala'in tiktok ɗin nan yanzu musibar da ta yi yawa yanzu a najeriya ta wannan tiktok ɗin nan domin za a ga zuwa za a yi a kuma mahaifi yana nan wallahi wanda na je na same shi Allah ya gafarta mana ya'ya ne suna fitowa ana lalata da su na bibiya wani ciki wannan bara ma makwabtan su magana da gina sa makwabtan da Allah kuma ma mahaifin ɗayan nan ba na jin daɗi da nake ganin kullum wani ya rufe da su sai suka ce ya karama kalla karka wahalar da kanka ba nake ne faru ai mahaifinsu ma wannan yana ita take ciyar da shi yanzu baya komai in yanzu zai ko abinci ne ba mai kyau ba ina wance take a cikin wannan ake maganar in ta shigo ta rufe kofar gida in kin shigo ta rufe kofar gida kana tsammani ka sauke nauyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya raya ya raya auyanka dan uwa sa shi ba ku ya mu ta shigan ƴaƴan mata wallahi wajibi ne akan mu koma mu farka daga baccin da muke musamman an sa wa Najeriya yanzu kahon duka, sai an lalata tarbiyyar yaushe aka fara haska maganar wannan wanda an san za a ce ba kamar addini ke na Najeriya kai ba amma da aka je aka yi nazari aka yi komai a kanka sai aka je koma ta kafofin sadarwa tashoshin kallon funafunan nan a sa wani abu na siri sai ga yara sun canja yaro ka bashi daidai amma sai da ana maganar su zera ana maganar suwa ne ko nan ake ɗauko da bikon su zo su sa kuma cikin rayuwa ko baba yana zaune a gidan, kuma ana magana ya ce Allah ya kawo mana canji wani canji wa muke nema ne yaudarar kan muke ba wannan majalisa duk ƙarya ne ba wai ko wannan majalisa ta ya kawo mana canji ko shi sa za ku ga muna sake abin ana gasa mu a ce an kawo maku don kuɗi an zube su a Najeriya kun ta cika application wane ya cika wane ya cika an dan kutsura wasu shiru an bar mu da tunani Ta ce tsaddadin da ya karɓi ko an mun alaƙin ba alaƙin da za ka gani za su karɓa su cinye kuma ka ci gaba da wahala domin ba ka gano inna ma halayen zai yi ma da ƙwaƙwa ka kai zai yi ma da ƙwaƙwa in muka canza Allah tabaraka wa ta'ala zai canza mana ne sai ya tafiyar da wannan abu amma mu ta ihu muna tunanin wasu ne za su yi ba mu gyara ba ga unguwannin mu tsara lalacewa suke tarbiya lalacewa take zina ta zama ruwan dare ana ajiye mata na karuwanci a gidaje ba wai gidan karuwanci ba dan kuwa a kama mutane matan zo da kuma ɗan mata wajen mutum arba'in wani hanyar a faɗa abin wani ba ina faɗa muku abin da sai na bibi wannan abin da ashkhas ɗin da wasu daga Allah ya sa su ba amma mun muna nan mun yi barci tarbiyyar ƴaƴan mata sai an zo aure kuma idan aka yi saki ɗan uwa sai kai ka gama wahalar rayuwarka ga kurkura ta fito a yi hakuri ga kurkura ta fito ka yi tarbiyyar ƴaƴan ka yi ƙoƙarin da za ka yi an zo aka bai wa wani idan aka ba shi shekara ɗaya ya sako ta don tsabar kuma taimakawa ɓarna kai da shi maimakon ka shirya gamuwa da Allah saura kiris ka mutu komai ya bayyana kawai kiran kake jira sanan wancan ya ji ya yi ganganci ya sako ɗaya kai kuma zai a zuwa ajiye ma wani jikan a gidan sa'an ya kama gaba kaga gangancin shi kai kake biyan wahalar gangancin sa'an ya tafi wata unguwar a sake zuwa daɗin zance aura mishi bai san kimar ba ba tarbiyya a sake yi ajiye kuma da sunan mai addini ne an ce mai aure ya sake fashin wancan din ya bata da ciki ko da wasu yaya a sake zuwa wani unguwa wani irin al'umma ce wannan ya kamata ya zo ya ɗau wannan responsibility da suke kan shi kisa wani bawan Allah da ya zo shawar neman shawara na ka kira ni da ni za a rasa ba hannu su zo su ɗau ɗansu in suna so kuma ka riƙe shi su zo komai mu rubuta duk abin da yake nauyi a kan shi ko fiye wata ne ba za ka shiga ba shi ya dinga kawo domin ya ji cewa ya yi wani abu na laifi ya ji cewa wani nauyi yana kan shi amma kawai ka zo kaka ne ka rungume shi yaron ya gaggauta mutuwarka ya durkusar da ka ya durkusar da iyalinka yana neman kuma ya durkusar da wasu wannan ya kamata mu kula da wayannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya sa mu dace dan uwa ina ganin sai ah, wata haduwa ta mu Eh, insha Allah za mu ishara amma abu na ƙarshe kawaye din nan yan uwa mu kula da su lamarin zaɓen kawaye ba a ce tilas kai za ka zaba amma su wane ne kawayen yarka domin ba za ka ankara ba kawaye suna da tasiri matuƙa a cikin sun fi jin maganganun su sama da na iyayensu maza da mata za ka iya kullawa su warware to ya kamata ka sa ido ka lura ba ce yarka kanta karatu ba ba ce kanta kula da abinanta ba amma ka ɗau nauyin da Allah ya ɗora ya rataya a wuyanka sai Allah ya taimake ka Allah subhanahu wataala nake roƙo da sunayen sa da sukofin shi madaukaka Allah ya shirya mana al'umman mu da iyalan mu gabaki daya Allah ya zama da kasar mu Najeriya lafiya waɗanda suka bauɗe muna roƙon Allah subhanahu wataala shirya mana su wanda kuma suke kan hanya madaidaiciya Allah ya tsara wanzan mana da su akan hanya madaidaiciya Allah ka azurta mu da ƴaƴa na kwarai Allah ka azurta mu da ƴaƴa na kwarai ya Allah muna roƙonka ka ba mu ilimi mai albarka da mu da mu da iyalanmu da al'umma mu gabaki ɗaya shugabanninmu ya Allah ka ƙara musu shiriya ya Allah ka ƙara musu san adalci ya Allah ka ƙara sanya tausayin mu a abubuwa da suke niyan yi na alkhairi ya Allah ka dafa musu su iya yi mu kuma ya Allah ka ba mu ikon juriya juriya da haƙuri da gyara halayenmu Allah ‘yan kasuwanmu da suka samu karayar arziki muna roƙon kai Allah ka maida musu da sabon arziki ya Allah ka maida musu da sabon arziki wanda suke da jayi, ya Allah ka rika musu ma'aikatanmu da aka sallame su ya Allah ka musanya musu da wanda ya fi alkhairi ya Allah ka kasance da su cikin rayuwarsu wanda suke da aikin ya Allah ka rika musu masu neman aure ya Allah ka hada su da mata na kwarai matan ma ya Allah ka hada su da mazaje na kwarai makarantun ya Allah ka tsara mana kariya ya Allah ka tsara mana kariya malaman mu ka tsara musu ilimi mai albarka ka tsara musu albarka ka ja mana kwanakin su ya Allah ka biya mana bukatun mana alkhairi ya Allah ka azurta mu arziki na halal ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تول أمرنا اللهم تول أمرنا اللهم تول أمرنا اللهم احفظ بناتنا وفتياتنا وفلذات أكبادنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم ثبت الأمن والاستقرار في ربوع نيجيريا اللهم ثبت الأمن والاستقرار في ربوع نيجيريا اللهم عليك بأعدائنا في الداخل والخارج اللهم عليك بأعدائنا في الداخل والخارج اللهم أعد هذه الأمة اللهم اللهم تولى أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن الطغاة قد بغوا وتجبروا وتغطرسوا اللهم عليك بالظالمين في كل مكان اللهم احفظ إخواننا في فلسطين اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين المحتلين اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين المحتلين اللهم يا قاصم الجبابرة ويا كافر الأكافرة زلزلهم ودمرهم و واشدد وطأتك عليهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظ بلاد الحرمين من مكر الماكرين اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظ اللهم احفظ قبلتنا اللهم احفظ قبلتنا اللهم من أرادها بسوء فأشغله بنفسه اللهم من أرادها بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل كيده في نحره واجعل كيده في نحره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك كما تكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.